Allah ce dabarar yaki ke, ba wahayi ne, sai ce to nan inda ka aje mu babu ruwa farkon abin da yake wa dan adam barazana a rayuwarsa ba a yaki ne ci da sha domin duk abin da kake zaɓar tana rike da shi na makami in cikin ka babu abinci makamin ba zai amfani ba shi ya sa ku tambayi mutanen Maiduguri ku tambayi dukkan wani inda aka yi tashin hankali mutane suna gida yunwa tana kashe su alhalin harsashin bindiga bai zo ya kashe su ba da yunwa ta fara tada hankalin mutane ana gurgun wuta ana bala'i mutane suke mutuwa da su zauna a gida yunwa ta kashe su wanda su fito a shashin bindiga ya kashe su domin duk mutuwa ta ce da aka yi mu talakawa wanda muke fama da yunwa da fatara da rashin sanin me muke yi a rayuwa da ba mu abda abin da za ci mafi yawancin mu sai mun fito za mu samu abin da za ci mu sani mu ne muka fi kowa buƙatuwa zuwa ga zaman lafiya mu muka fi kowa buƙatuwa zuwa ga addu'a Allah ya bada zaman lafiya mu muka fi kowa buƙatuwar mu guji ta da fitina kuma mu guji kar a yi amfani da mu a jefa ma cikin halin kaka da shari kamar yadda muka faɗa muka sha faɗa kuma muke da tananatawa miyagu bara gurbin 'yan siyasa kana jin su suna fitowa Miyan, marasa daɗi marasa sanin ya kamata ka ga mutum da shekaru amma kwakwalwarsa ta yaro ce yana cewa a tanadi makami ko a yi ha maza ko a yi ha mata don mulki su waɗanda kake cewa su haka in suna da hankali ba mulki suke so kai ba in ka kai su aka kashe su to kuma mulkin wa zai kuma su talakawa ne kai ne mai mulkin ko kai ne kake jin daɗin mulkin ko kai ka taɓa jin daɗin mulkin su ba su san komai a mulkin ba kai ka tana da kuɗi kai kake da yan tare biza ta shiga dukkan ƙasar da kake so in ka rikita ƙasar ba gudu amma su duk ba su da wannan inda gaske ne gata kake so kai musu kaunar su kan gaita kamata ka gaya musu haka ba duk mutumin da yake son ka da alheri yake son ya gatanta maka to ba zai ziga ka inda za ka yi ka kashe kanka da kanka ba na mafi haɗari shine mutuwar da za ka yi a cikin ta direct ba mutuwa ce abin tsoro ba makomar duk musulmin da ya ɗau makami ya ci ko mu gama da ɗan uwansa musulmi ba ni na faɗa ba annabin da ya fi kowa tausayi annabin da Allah ya ce na a kun rasulun min an so. azizun alaikum ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Allah ya ara wa manzon Allah suna ya guda biyu nasa dan ya nuna kaunarsa da yake ga mu'minai da tausayinsa bayan Allah ya ce sun thumma taba Allahu alaihim innahu bihim ra'ufur rahim Allah kuma yace bil mu'minina ra'ufur rahim a can yana nufin kansa a can yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan ta kalmu imani sai bai ba, kan gaji wani wal maqtul billahi duk lokacin da musulmi suka yi mu gama da takubansu da makamansu da gariyansu da addojinsu to su sani da wanda ya kisa da wanda aka kashe duk wuta za su ba magana cewa wannan ai kashe shi aka yi A da ce shi ma kisa ya kawo shi in ka kana harisan ala qatl sahibi kisa ya kawo shi Da ta wannan ya isa ya samu shiga yi ana mutuwa ko da yaushe ana mutuwa da tashin hankali ana mutuwa da kwanciyar hankali ana mutuwa da cuta to amma duk waɗannan mutuwoyin suna da saukin haɗari domin mai su yana sa ran zai shiga aljanna mai su yana sa ran Allah zai yafe masa amma nan manzon Allah ne ya gaya maka kai tsaye in kai ka sassaba da rayuwar ka tafi aka kashe ka tsakanin ka da ɗan uwanka musulmi saboda kun bambanta eh, siyasa kuma son zuciya ne jiya tare kuke iya gobe ma za ku kasance tare sannan ku je ku kashe junanku wannan ko shakka babu haɗin kai ne cutar kai ne zaluntar kai duk dan siyasar da zai gaya maka haka ƙarya yake ba ko ka yake ba duk dan siyasar da zai ce maka je ka ka wuce dan ya samu kujera wallahi ƙarya yake ba san ka yake ba kansa yake so so yake kai da iyayen ka kun shi kuma da 'ya'yansa su dariya rani ne a gaban sa yake so ya tsallake sa gadar da zai taka yayi sacrifice ya sadaukar da kai da jininka da na iyalanka da yan ka da duk ire ka talakawa ya taka in ya so shi ya ketara ya kamata talakawa mu shiga taitai mu dawo cikin hayyacinmu sanin cewa dukkan wanda zai zaga mu yace mu je mu mutu dan bukatar kansa ko mu mutu har a karanta mana ayoyin jihadi wannan cin amana sallah ta kai cin amana ayoyin da ake karantawa tsakanin musulmi da kafirai ka zo kana karanta su a tsakanin musulmi akan jam'iyyar siyasa akan bambancin siyasa wa dole da kuma salatu min kowa wannan aya cikin suratul anfal take suratul anfal surati surati ta yaki magana take akan yakin badar bada wai musulmi da musulmi ne suka gurga ko musulmi da kafirai bambancin jam'iyyar siyasa ne ya kawo yakin bada ko bambancin addini da aƙida yanzu ɗan abc da yan npp addininsu daban ne musamman mutanen kano in yau aka zo aka cin ka aka ce jam'iyya kaza ta azzalumai ce ta matuta ce shi wanda yake zuga kan jiya shine a cikin wannan jam'iyyar kuma gobe ba ka san ne ba saboda kai ne baka da hankali baka da tunani baka da sana'a baka da ilimi baka da abin yi a rayuwa an gaji da kanka tafi ka wuce, ka kashe kanka ubangiji ya ce wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima abin kar ku kashe kanku Allah yana da ran da kake jin kana da shi ba naka bane hawan me shi shine Allah kuma da ya ara maka ya ara maka ne dan ka ci moriyarsa dan ka yi amfani da shi ka gina wa kanka alkhairi duniyarka da lahirarka amma baka ji ka salwantar da shi ba ubangiji ya ce wa man yaf'al zalika fa sawfa nuslihi nara duk wanda yayi haka yayi ka sassaba ya kashe rayuwarsa a banza a wofi Allah yace ce sai mun danna shi a wuta wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah kar ka ga wai yawan ku wallahi in kun kai cikin duniya ku kai wannan kasassabar in Allah ya kona ku bai asara komai ba ba yi da asara a cikin kamusin Allah ba wani abu sunansa asara qul fa may yamliku min shay'an in arada ayyuhu likal al-masih ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a ubangiji yace ka tambaye su ka ce musu waye isa ya hana Allah ikon sa in ya so ya kashe annabi Isa da uwarsa da duk wanda yake duniyar ma baki daya babu shi Allah baya asara ku kuke asara da haka ya kamata mu kiyaye kar mi asara kuma rai dai kwaya ɗaya ne ba kamar rauni bane a jiki ka ji ka warke gobe ka tashi ka gyare shi rai in ya fita ya fita kenan baya dawowa shekarar ashirin talatin goma sha biyar iyayenka su ne maka hidima su ma suna da haƙƙi a kanka na ka zama mutumin kirki in sun girma ka taimake su ka gina abin kirki da za ka mutu ka ci gajiyarsa amma saboda ba ka da hankali ba ka da tunani baka san ina ka fito ba baka san ina ka dosa ba saboda karancin zikirin safe da zikirin yamma sihirin 'yan siyasa ya yi tasiri a kanka kawai a ce da kai wai me yasa kake kaza ka ce wallahi kawai soyayya ce wannan wani irin hauka ce mahaukacin ina ne kai ba ka da dalili ko Allah da dalili ake bauta masa amma ka kai kawai abu kake yi ba dalili to ka kiyayi kanka ahir kafin ka mutu kake da lokaci wallahi ka kuskura suka kai ka suka baro aka danna ka a kabari magana ta kare wallahi ba wani dan siyasar da zai yi jaje dan ka mutu jajansa na in ba a kira shi rantsuwa ba ne da an kira shi rantsuwa ana can ana binne kashi yana can yana karɓar certificate wallahi in ya nakasta rayuwarka shi yana can ya shiga kujera yana shan AC suna yawon duniya shi da iyalansa kai ka zama muskini musaki kuma billahi lazi baka isa ka gan shi ba to da kafafuwanka ma yaushe ka ganshi ballantana baka da kafa da lafiya kamar yaushe kuka haɗu ballantana baka da lafiya ka gwada ka gani in wasa ake in wasa ake gaya maka yi kuskure ka gani ka nakasta kanka ka sani kafar taka ake mora hannun naka ake mora ƙuruciyar taka ake mora in ka kuskura ta lalace wallahi ba za ka gansu ba wallahi ba za ka gansu ba da ka in kai wa kanka kanka in ka ƙi wa kanka za ka gani alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mai hankali shine wanda wa kansa da kansa fada kuma yawa kansa tanadi kafin mutuwa wal ajizu wawa gajiyayye dolo sauna shashasha man atba'a nafsahu hawaha shine wanda ya biyo zuciyarsa abinda take so wa tamanna ala al amani ya zauna yana ta gurace guracen banza wasu suna gina rayuwa kai kana ta cin buri baka je ko ina ba daka ya yan uwa mu sani duk da halin da muke ciki na kuncin rayuwa da tsanani Allah ya mana ta goma shi Allah ya bar mu muna zaune lafiya ko da ba kalau ba to wannan zaman lafiyar mu kiyaye shi wannan zaman lafiyar mu yi tattalin sa akwai kasashen da ba sa cikin yunwa ba sa cikin fatara gidaje ma neman talakawa ake su zo su shiga kyauta gwamnati ta gina musu amma suka raina suka dauka cewa ai har yanzu su suna da bukatuwa zuwa ga wani abu bukatuwa zuwa ga wani abu shine su tunzuri su kona kasar su su yi juyin mulki ku tambayi mutanen Libya lokacin da gaddafi yake raye a ƙasar libya duk ɗan ƙasar libya baya da buƙatar abinci baya da buƙatar wajen zama ya huce wannan da an haife ka ka kai shekara goma sha takwas za a je ma'aikatar gidaje a karɓan maka lasisin gida a gidajen da gwamnati ta gina a je a baka duk ɗan ƙasar libya yana da katin ɗan ƙasa wannan katin ɗan ƙasa dukkanin wani supermarket a ƙasar libya zai je ya nuna duk abin da yake so za a bashi gwamnati ce za ta biya bambancin mara aikin yi da mai aikin yi wannan yana ɗauka albashi wannan baya ɗauka albashi amma har mara aikin yi a libya bai gaza ba ta fuskar ci ko sha ko wajen zama yanzu mu ka tambaye mu a kaso ɗari na ma'aikatan mu saba'in da biyar in dai da albashinsu za su tsaya wallahi ba za su iya siyan gida ba har su mutu kana ma'aikacin to ina ga wanda baya aikin wannan ita ce rayuwar mu fa da haka ya'yan uwa masu albarka ya'yan uwa masu tunani da hankali da hangen nesa mu yi wa kanmu da kanmu wa'azi kafin wa'azin Allah ya sauka gare mu domin Allah ya ja mana kunne yayi mana ni'ima muka ki to mu kiyaye wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid ubangiji ya ce ku tuna na shelanta muku in ne muku ni'ima kuka gode mun to ni kuma zan muku kari amma in kuka kafirce min to ku yayi abin da zan biyo bayan ku da shi a yau mutanen kasar Libya fata suke su samu rayuwa ko da irin ta Najeriya ce ba ci ba sha amma a zauna lafiya a yau kasar Libya gwamnati ta koma mota take bayarwa ta miliyan talatin a kimar kudin Najeriya ko miliyan talatin da biyar don ta kwaci makamai daga hannun mutane tun da aka fasa kasar Libya aka kashe Gaddafi aka rusa gidan sojoji kowa ya ɗauki bindiga akwai manya-manyan bindigogin da a duniya ɗaiɗaikun ƙasa suke da shi gaddafi yana da su yau bindigogin nan sun shiga halin talakawa yau gwamnati ce za ta zo da sabuwar helix mai tsada yar miliyan 35 a kudin najeriya ta ce ina talakan da zai kawo mana bindiga kira kaza ya ɗau wannan motar dan wai a yi musu dabara a kwace makami a hannunsu ko za zauna lafiya yanzu in ɗan sanda ya je ƙasar libya don ya kwantar da ta zoma ba da amincin ya fuskanci talakawa abin da yake takamar yana da shi shi talakawan suke da shi in soja ka fito da shi daga bariki don ya je ya kwantar maka da tarzoma a ƙasar libya tsoro yake abin da zai tafi da shi don a gani a gudu in ya je shi zai tarar bindiga ce eh, eh, eh, bom ne da dukkanin kayan atilari na yaƙi wannan shine abin da wasu mahaukatan 'yan siyasa marasa tunani maciya amana suke gaya wa mutane cewa su yi arewacin Najeriya nan gaba al'amura za su wargaje bakin ka ya sari ɗanyen kashi Allah wadaran wannan magana mummunar kalma wanda mai hankali bai kamata ya faɗe ta ba Allah ya zaunar da mu lafiya garin iyayenka mahaifarka amma kake mata wannan fata shi yasa za ku ga sun fara ɗaukan mataki na haifar da irin haka maganganu na tunzuri ko dai da sunan siyasa ko da molanka da sunan malinta ƙarya ne cin amanar Allah ne duk wanda zai ce wai mutanen Kano su haɗu su yaƙi tsakaninsu wai saboda a kawo wata kujera ta banza ta wofi maganar banza ce cin amanar Allah ne Saɓani tsakanin musulmi da musulmi ba yau aka fara ba akwai ayoyin saɓani tsakanin musulmi da musulmi a in inda gaske kuke su za ku karanto ubangiji ta yi wa in ne minal na qatatalu fa aslihu bainahuma idan bangarori guda biyu na musulmi suna saɓani, ku yi musu sulhu amma ba cai su ɗau makami ba fa in bagat ihdahuma alal ukhra in ɗaya an yi sulhun ta ki karba tai tumbe ubangiji ya ce fa qatilul ta bugi?" da waɗanda suka karɓi sulhu da yan baruwan mu su haɗu su afkawa wacce yi tawaye dan aladabtar da ita hatta tafi a ila amrillah ita ma sai ta dawo ta karbi umarnin Allah na a zauna lafiya cikin mutunci cikin zumunci cikin sanin ya kamata ubangiji a wata ayar ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum ya ku ne ku sani ku yan uwan juna ne ku sasanta tsakanin ku amma ni yace ka dauko tabarya ko ka dauko muciya wannan maganar banza ce kaburat kalimatan takhruju min afwahim in yaquluna illa kadhiba wallahi ƙarya suke yi maha'intan al'umma ne wallahi ba masoyin al'umma bane ba duk masoyinka ba zai ce je ka a kashe ka ba duk masoyinka ba zai ce da kai ka dau makami ka fuskanci dan uwanka kila wanka ne kila kaninka ne kila dan wan babanka ne ko kanin kanin babanka ne wai yanzu da muke faɗan siyasa i junanmu wai yan wata jam'iyyar dangin wani al'umma ne daban aka kawo mana duk gidajen mu ɗaya fa zaka samu a gida ɗaya wani dan NNPP ne wani dan APC ne wani dan kaza ne wani dan kaza ne dangin ne fa i junanmu jahiliya muke so mu koma halin da larabawa suka tsinci kansu a da ga dangantaka ga zumuncin juna amma kuma suke kashe junansu shi yasa fa aka kira lokacin da lokacin jahiliya wauta bakin jahilci ka kashe dan uwanka da kanka kuma ka kai shi kabari ka binne kuma ka zo ka zauna ka karbi makoki akwai jahilcin da ya kai wannan wa idza khazna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarrtum wa antum tashhadun thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm duna yuradduna ila ashaddi al'adab wa ma Allahu bighafilin amma ya'malu da haka ya 'yan uwa mu gaya wa kanmu gaskiya mu tsaya mu karatun tanatsu. ba mu da wani gari da ya wuce garuruwan da aka haife mu garuruwan da muke neman arziki in muka kunna musu wuta mun shiga uku duk ɗaukakar gari in ka tafi gare shi sunan ka dan gudun hijira kuma zaka gane kuranka zaka ga wulakanci babu garin da musulmi yake tinkaho yake takama da shi a duniya in ka cire mahaifarsa kai ko mahaifarsa bata kai ba irin makka da madina ka je maka da madina ka ga yadda ake farauta ka a kamo ka a dawo da kai garin ku ashe zaka gane najeriya dai ita ce taka ita ce allah ya halicce ka a cikinta kuma yake so ka rayu a cikinta ita ce kake da yanci ka taka ka je inda kake so ba tare da ka ɗauki wata takarda ba sai in ka ga dama amma kowaye kai ka ƙetara wata ƙasa ka gani sai kana rike da wata takarda kuma ba ta kuɗi ba ta izinin yaushe ka shigo yaushe za ka fita kuma ko kuɗi ka kai musu ca suke Allah Allah ka fita amma saboda ba ka da hankali ka ƙona rumbunka saboda hangen rumbun wani yayin uwa masu albarka mu faɗa ka mu gane ubangiji subhanahu wataala yi gori akan ni'imar zaman lafiya ga mutane da yawa ba don komai ba sai dan ya ja hankalin waɗanda suke cikin ciyar hankali ubangiji yana goranta wa mutanen makka ya ce wa sun ce in bi ilhuda ma'aka matsalar da za ta saba ba imani da kai ba muhammadu in muka biye maka nuta khaffafu min ardina za a zo a kore mu daga garinmu har suna jahiliya sun san kimar garinsu da zaman garinsu su tunaninsu imani ke sa a kore su daga garinsu sai Allah ya ce awalam yakfihim anna ja'alna haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna yanzu bai ishe su hankali ba mu muka sa garin nasu ai ya zama yana da full security mu muka sa shi ya zama gari mai zaman lafiya ba sa ganin a sauran garuruwa a gefen su kidnapping ya kori mutane bandit sun kori mutane yanzu ka kalli mutanen Kano me muka fi kowa a Najeriya duk yan gudun hijirar arewacin Najeriya har na kudu wajen mu suke zuwa amma wani yazo yana cewa mu kunnawa garin mu wuta wallahi sun matallahi jami'an tsaro suna faɗa Kano za ta iya ɗaukan dukkanin wani bako in ya taho daga garinsu a matsayin ɗan gudun hijira amma billahi lazi babu wani gari a Najeriya da zai iya ɗaukar 'yan Kano a matsayin 'yan gudun hijira ku gwada ku gani yanzu mu fashe mu tafi Kaduna ku ga za su riƙe mu mu fashe mu tafi Katsina ku ga za su riƙe mu mu fashe mu tafi Maiduguri da su suka fi zuwa wajen mu ko Sokoto ko Zamfara yanzu ko Kebbi ku ga su za su riƙe mu wallahi ba za su riƙe mu ba asali babu arzikin da zai riƙe mun a wajen Allah bai aje shi ba a nan Allah ya mana tafka tafkan kasuwanni daga kowane sassa na Afirka ana zuwa wace kasuwa kake da ita da za ta ɗauki 'yan sabon gari kadai a wani yanki na Najeriya wace kasuwa kake da ita wacce za ta ɗauki 'yan ƙofar wambai kadai a yankin Najeriya musamman ta arewa in ka fasa su wannan shine abin da ya kamata mu yi wa kanmu da kanmu karatun ta nasu a wata ayar Allah madaukakin sarki ce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan yuju wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim yanzu ba sa ganin mu muka sanya makka ta zama gari mai alfarma a gefen su kuwa ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali yanzu ga katsina nan gefen mu take muna da boda da ita ga zamfara nan ga kyabbi nan ga kaza nan ga kaza nan jihohi ne makotanmu ba ma ganin yadda Allah ya jarabce su ba ma ganin yadda da yawan su suka sayar da gidajen su suka dawo Kano suka siya mu abinda da zamu gode wa Allah da shi kenan ubangiji madaukakin sarki ce li ila fi quraish ila fihim rihlata shita'i was sayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf lalle quraishawa su shiga taitayin kansu su shiga hankalinsu kamar ka ce lalle kanawa ku yi karatun ta nutsu ku shiga taitayin ku Allah ya yi muku ta goma shi da wasu manya-manyan al'amura guda biyu su a wancan lokacin kasuwanci suke tsakanin Sham da Makka kuma kasuwancin nan oda ce sau biyu ake yin ta a shekara lokacin sanyi da lokacin zafi mu Kano Allah ya mana albarkar kasuwanci kuma oda ba kakkautawa koyaushe ana iya yin ta haka Allah ya ce fali abudu rabb hazal bai ku shiga taitayin ku ku mai da hankali wajen bautawa ubangijin wannan daki wanda kuke cin arzikinsa kuke cin albarkacin sa shine Ka'aba allazi at'amahum min ju' wanda shi ya ciyar da ku daga yunwa wa amanahum min khawf ya ba ku aminci da natsuwa daga tsoro makka gari ne wanda ko ciyawar banza ba ta fitowa ballantana albasa ko tumatiri amma Allah madaukin sarki ya sa wa garin albarka duk da ciyawa ba ta fitowa amma idan ka je sai ka ga tumatirin da a garin ku babu shi duk da fadama ce garin naku saboda addu'ar annabi Ibrahim yace rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharrami rabbana li yuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun kuma Allah ya karba masa makka fakoce ce babu ruwa a kasanta amma yau ruwan da yake makka sai ka zaba yafi ruwan garin ku duk da ku kuna da kaza kuna da kaza a makka ne zaka je ka rinka gani ana nuna maka nau'i nau'i na ruwa a ce maka wannan ba na sha bane na shuka ne kai a garin ku akwai ruwan shuka akwai na mutum ko ina ta faɗi sha ake yi da daka ya kamata mu shiga taitayin mu mu sani cewa duk wanda zai ce mu dau makami mu fito mu yaki junan mu wai dan kare wata kujera magana banza yake yi cutan mu yake so yayi kuma alama ce ta ya gane kila ba zai kai labari ba Tabarmakunya kunya ce ake kokarin a nade ta da hauka amma in ba haka ba wanda ya ce maka ku fito ku yi fada to ya ce maka a fito ai zabe lafiya mana me laifin haka fadan shi zai bada zaben a shari'a ƙuri'a nawa take tsayawa a matsayinta ba ta da ƙuri'a ba ta da balu salamu alaikum fa ko ba ƙuri'a ba ce zaman lafiya ce ku zo kuna fara'a da juna salaman salaman ku nawa wa junanku goro in ma masu cin goro ne ka ba wa ɗan uwanka ruwa dama ce kai ka samu ta aikin alheri mutane suna rana kawo ruwa ka ba su a yi zaɓe ba tilas in dai a addini Allah zai ce la ikraha sai a wata jam'iyya wani ya ce ko ana hama za hama ta mahaukacin ina ne kai in Allah yana da jam'iyya a duniya musulunci ce inna dina inda Allahin islam amma ko shi Allah ya ce la ikraha din da aka muna faɗa muna nanata ba za mu taɓa yadda ba ba za mu taɓa lamunta ba wallahi in dai muna raye ba za mu daina faɗar wannan kalmomin ba sai dai ranar da rai ya fita daga cikin wannan jikin wallahi sai dai ranar da rai ya fita daga cikin wannan jikin mai zagi ka yi zagin ka Allah ya shirye ka mun yafe ma tun ba ka yi zagin ba ba ma buƙatar ka zo ma ka ce mana kayi kaza bahaushe ce kowa ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa amma abin da muke faɗa kullum muke nanatawa idan yaro ne mahaukaci ya zagi bai kamata babba shi kuma ya zira masa ido ba sai ya me sai ya kwaɓe shi idan yaro zai yi zagi kan yayi zagin sai babba ya ce je kai zagi laifin na waye abin da muke so 'yan siyasa musu gane kenan idan ana faɗar wannan sai su ce adawa ake da wata jam'iyya ku kuka faɗa da bakinku kuka ce su yi zagi yau sai su yi zagin ku tafi fure sai ku ce ba ruwanku wannan ne irin ta ɗan sokoto ba sata fura ba mashiyan shawara ki wannan ai masanin shawara ki ne fito ka ce zagin dawana dawana suka yi ba da yawuna ba shikenan ka kubuta ko Allah aka jingina masa abin da ba daidai ba da kansa yake kare kansa idan kafirai suka ce Allah yana da da su ce ƙarya suke yi idan suka ce Allah yana da mata sai ce ƙarya suke yi amma kai ka fi ƙarfin mabiyanka su jingina ma ɓarna ka ce ba haka bane to ka yadda kenan ballantana ka faɗa da bakinka yayin uwa masu albarka garin Kano garin mutunci ne garin Kano garin daraja ne garin Kano alƙibla ce ba wai ta sallah ba amma alƙibla ce da Allah ya sanya don saita rayuwar al'umma musamman ta arewacin Najeriya daga Kano ake kwaikwayon malinta muna gaya muku muna nanata muku wallahi kun ga mu a Kano ɗalibai ne ba mu kai ɗalibai ba amma wallahi in muka shiga waɗansu jihohin kallon mu ake malamai saboda albarkar garin nan kuma ka tambayi 'yan kasuwa ma haka karamin ɗan kasuwa a Kano wanda bai isa komai ba in ya je wata jiha babban alhaji ne saboda albarkar garin to haka hatta 'yan siyasa duk ka a siyasar Najeriya in baka zo Kano ba baka iya ba to kuma wannan ni'imar sai mu zo mu wargaza ta sai mu zama ba mu da hankali ba mu da tunani ba mu da sanin ya kamata wannan bai dace ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda qutu yawmihi fa ma hizal lahu dunya biha zafiriha duk wanda ya wayi gari daga cikin ku lafiyar salau a gidansa ko iya abincin wuni kada yake da shi to me yake bukata a duniya sarkin duniya ne shi domin baka isa a yau ka ci abincin gobe ba ai sai ka kai goben zaka ci abincin gobe ko to in baka kai goben ba fa baka da bukatar gobe yau kake da bukata to in dai Allah ya yi maka suturar da ana zaune lafiya a garin ku, kai baka da wata cuta da ta kwantar da kai ga abincin muni ɗaya me kake so Allah ya maka Allah ya gama maka komai daka ka gane wannan in wani hankoro ne na in wani ya ci gwamnati zai maka wata tsiya to ka bari a ci gwamnatin mana a ci ta da lafiyar mana ai duk gaggawar unguwar zoma dai ta jira a haihu duk san dan siyasa ya tsinana maka wata tsiya kamar ya ci zaben mana in aka warga zagarin ina maganar cin zabe babu wannan maganar ba wannan ake ba yanzu ka je Libya ka gani ana maganar jam'iyyar siyasa ka je eh, abin nan eh, eh, Syria ka gani ana maganar jam'iyyar siyasa ka je kasashen da ake girgizar kasa ma ko ambaliyar ruwa wa yake maganar jam'iyyar siyasa ana ta kai wa yake ta kaya amma kawai saboda mun samu gatan Allah ya rufa mana asiri ya kwantar mana da hankali muke so sai mun butunce masa mun na kanmu da kanmu yana daga cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ina roƙonka zaman lafiya Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi a cikin kitabud da'awat daga Abbas dan Abdul Muttalib baffa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah koya min wata addu'a mai ta goma shi da zan roƙon Allah da ita sai annabi yace kace Allah ya bada zaman lafiya Abbas ya ce sai na bar annabi kwanaki da yawa ban sake tambaye sa ba daga baya sai na sake dawa sai na tambaye shi na ce ya aikin Allah ko ya mun wata bakan damiyar addu'a wacce tafi kowace muhimmanci in rinka eh, roƙon Allah dan in samu gajiyarta sai annabi ya ce da shi ka roƙi zaman lafiya roƙi zaman lafiya a duniya da lahira duk inda ka je aka tayar maka da hankali magana ta ƙare ko abinci ne in an aje shi ba kwanciyar hankali ba zai ciwo ba wallahi in ya ci ma ba zai aiki a jiki ba Fakhruddin Razi ce da ya zo fassara lii lafiya yana so ya nuna muhimmancin zaman lafiya yace ka kawo akuya ka ajiye ta ka kawo dukkan abincin da ake ba dabba mai gina jiki ka aje mata ka kawo kura a gefen ta ka ajiye ka gani wannan akuyar kiba za ta rinka yi ko ramewa za ta rinka yi gashi dai tana cin abinci mai kyau amma wallahi ba za ta yi kiba ba yace in baka yi wasa ba zawon tsurewa sai ya kashe ta saboda me saboda tana ganin abin da ke tsorata ta bai ma fa taba ta ba yace to kuma ka dauke akuyan nan ka dauke kuran nan ka dauke duk wani abin abincin gina jiki daga gefen akuyan nan ba ta wani abincin da a cikar a mutu ka gani sai ta yi kiba saboda ba ta da fargaba taka ya yan uwa mu sani kwanciyar hankali ya fi komai Ba bahaushe ya hikima ya ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki mai girma sarkin mubi mai martaba sarkin mubi kam lokacin da yan boko haram suka shiga mubi suka fantsama shi ya ce kai ba zaman lafiya ya fi zama dan sarki ba zaman lafiya ya fi zama sarki domin ya ce gani yau da sarautar tawa da fadar da komai garin ya gagare ni ina gudun hijira lokacin da malaman mu suka je masa jaje yana cikin garin yola manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa a cikin wani hadisi yace la tatamannu liqa al-adui was'alullaha al-afiya kada ku yadda ku rinka roƙon Allah ya kawo ranar tashin hankali da ranar fargaba da ranar gamuwa da makiya ku rinka roƙon Allah zaman lafiya wannan fa ana magana da sahabbai kuma makiyan ma ana nufin kafirai ko su annabi yace kar kai burin haɗuwa da su to ballantana musulmi dan uwanka ka juyar da tunaninka ka mai da shi maki kuma ka rinka fatan za ka yi masa abin da ko makiyin gasken ma iya abin da za ka iya masa kenan inna lillahi inna ilaihi raji'un ibn al-jawzi yace mutumin kirki mai hankali mai tunani shine wanda kullun yake kaskantar da kai ga Allah kuma yake roƙon zaman lafiya al-mubarak furi yake faɗa yace wannan hadisi na Abbas da annabi ya tanana ta masa magana zaman lafiya addu'a zaman lafiya ya ce dalili ne a fili da ke nuna zaman lafiya ba abin da yake daidaituwa da shi in kuɗi kake tunanin samu bai kai zaman lafiya ba in lafiyar jiki ce bata kai zaman lafiya ba ko menene bai kai zaman lafiya ba Allah ka zaunar da mu lafiya Imam al-Bukhari ya kawo wani baiti mai hikima a cikin Sahih al-Bukhari yace al-harbu awwalu ma takunu fatiyatun yaki da kuke ganin sa da wasu mahaukata suke kiransa da tashin hankali farko budurwa ce wacce daga nesa ake ta sa jambaki ta sa jagira ane mata kallon kyakkyawa daga nesa saboda ba a san wace ce ba amma lokacin da aka zo aka haɗu da ita kowa ya ɗanɗani kuɗarsa a cikinta sai ta juya sai ta zama tsohuwa tukub wanda babu mai santa duk wanda yake burin fitina a yau wallahi idan fitinar ta sauka sai ya fi kowa ihun Allah ya janye ta da haka mu shiga taitaye mu kar mu kira wa kanmu da kanmu ruwa mu kira wa kanmu bala'i wanda in ya zo za mu yi ta kukan Allah ya janye shi kuma ya ki sauraron mu saboda mu muka jawo shi da bakunan mu Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya yayin wa masu albarka dole ne mu yaba wa jami'an tsaro na farin kaya da na cikin kaya duk wannan fargabar da ake ciki wani labari yake ji amma su ba sa tsaye ba sa zaune ba sa gidajen iyalansu da daddare kana kwance a gidanka amma wani za a tura shi ya je ya gano me ke faruwa a can me ke faruwa a can dukiyar taka ce kai ba za ka iya zuwa kai gadin ta ba amma shi zai je bai da ko sisin kwabo a cikin ta zai je ya gaje maka ita dole mu yaba waɗannan mutanen dole mu yi musu addu'o'i da fatan alkhairi maganganun ci musu mutunci da tunzura mu mu rinka zagin su wallahi butulcewa Allah ne wallahi butulcewa Allah ne da jarkoki shiga unguwanni suna yin waƙoƙi na tunziri suna zuwa gidajen masu mutunci su ne musu wulaƙanci shi wanda aka yi mitin din a gidansa yana can ya kulle 'ya'yansa yana zaune da abinsa kai naka ya tunzuro su kila da alawa kila da naira goma goma ko hamsin hamsin ko kaza idan suka je jami'an tsaro suka kama su duk da yara ne ƙanana sai an nemo ubansu su zai zo ya tsaya musu to kaga gwanda ka ɗauki mataki tun ba a kai ga haka ba na biyu idan aka je fitina ta kauraye aka kashe ɗanka ko aka karya kai za ka ɗaura abinka kuma ina maganar san al'umma da alkhairi ana sa yaran da ko a addini alkalami bai hau kansu ba su je su yi abin da bai dace ba ko sallah ba ta zama wajibi a kansu ba amma duk wani salo ne na a tashi hankali a yi tunziri a dai rikita gari wanda kuma Allah ba zai cika wannan burin ba da yaddarsa da tsarkin mulkinsa. Kano ko komin hasadarka da ka ga mutanen Kano haka zaka gama zamanin ka tafi ka basu lafiya me ta tsine ma yayi ya gama da haka ina jan hankalin iyaye masu albarka su kula da wannan musamman gobe ranar zaɓe irin waɗannan yaran ma bai kamata a sake su su ta yawo a gari ba asali su ba su cancanci ma su yi zaɓen ba da haka iyaye masu albarka a kula da wannan abu na biyu magidanta masu tarbiyya masu hankali masu sanin ya kamata ku fita ku yi zaɓe ba magana ce ta ku bar yara ƙanana su fita su je filin zaɓe ba ba magana ce ta abar mata kaɗai, su fita su je filin zaɓe ba da yawan magidanta masu hankali da tunani ba sa fita zaɓe manya magidanta masu hankali su fita su je su yi zaɓe tarbiyya masu sanin ya kamata masu mutunta addini masu mutunta masu addini waɗanda Allah zai albarkace mu da hannunsu wajen haɓaka arzikinmu Allah duk wanda ka san ba zai zame mana alkhairi ba a gare mu Allah karka zaba mana shi Allah karka dora mana shi Allah ko daga wace jam'iyya yake Allah muna son sa in zai zame mana alkhairi ko daga wace jam'iyya yake in zai zame mana shari Allah kai nisa da shi yan uwanmu mutanen Taraba ku fitar da kabilanci ku zabi musulmi ku fitar da kabilanci ku zabi musulmi ku fitar da kabilanci ku zabi musulmi ana so a yi mana sakiyar da babu ruwa a jihar Taraba wajen a danna musulmi ta hanyar rarraba kansu da jefa musu fitinar kabilanci fitinar hausa kabilancin hausa fulani kaza kaza kabila kaza ana ce musu idan bahaushe ya ci mulki ko ba fulatani dan ne ku za a yi wallahi ku sani addinin musulunci shine gatan mu ba kabilancin mu ba ba kabilancin mu ba da ka mu kiyayi wannan mutanen jihar Kaduna ku rike ni'imar da Allah ya muku kar ku yadda ku yi sautarere Kuyi yi riƙonsa kai narkashi da ni'imar da Allah ya muku ku bari arna su danne ku wallahi in kuka yadda suka danne ku za ku gane in ya kum ya kunu lakum a ada'a wa ya su ilaikum aidiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfuru wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u am lahum nasibun min al-mulk fa idhan la yutuna an-nasa naqira musulmi ne yake mulki ya yadda wanda ba musulmi ba ya masa mataimaki ya yadda wanda ba musulmi ba shi ma ɗan ƙasa ne yana da yanci amma wallahi duk ranar da wanda ba musulmi ba yake mulki kai a wajensa ɗan rani ne duk yadda zai biya taka ka ya danne ka zai yi lokacin bayanai akan irin wannan za su zo amma dai Allah maɗaukakin sarki ka sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya kafin saukar kan wannan mun bari mai albarka ɗaya daga cikin 'yan takara na wannan jiha